fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗantani ki gabatar muku labarin daidaita kuɗin biyan makarantun boko bai ɗaya wata damuwar mahukuntan ƙasar niger kenan za ku ji ra'ayin shugaban haɗakar ƙungiyoyin makarantu masu zaman kansu a cikin shirin. Kasuwancin Fatuna, can da yana da riba sosai bayan sallar a ƙasar Nijar bana a dalilin coronavirus kasuwancin na fuskantar matsaloli da suka karya da farashin shugaban masu sayan fatu dauke da cikon bayani. A shafin rahoton musamman tsarin ciyarwa a makaranta kantin scolaire fusa'a da gwamnatin Nijar ya girka domin taimakawa yaran makyaya, shine ma'udin da muka ɗauko. Masu sauraro yau Alhamis 22 ga watan Yuni Fondation Irondel ta bakin Studio kalanguna muku barka da sallah yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Wani kudirin harabar ministan lamuran kasuwanci na ƙasar Niger a ranar biyar ga watan Yuli ya girka wani kwamitin ƙwararrun ma'aikata da za su yi tunani kan farashin kuɗaɗe biyan makarantun boko masu zaman kansu. Yau da sahe abokiyar aikinmu ta firanta da shugaban haɗakar ƙungiyoyin makarantun boko masu zaman kansu dandakwai Ahmadu Jibbo ga fasarar a kalamun da ya yi. Eh, a lokacin da ministan kasuwanci ke magana kan farashi wannan yana nufin ana magana kan kaya. Alhali mu a wajen makarantu masu zaman kansu ayyuka ne muke yi. Kenan daga nan ma akwai saɓani tsakaninmu da su. Ba ma goyon bayan wannan hanya bisa dalilai da dama. Kuma makarantu masu zaman kansu suna ƙarƙashin ma'aikatar ba da ilimi. Kenan waɗannan makarantu masu zaman kansu suna tafiya bisa doka, dokoki da kuma ƙudurori wato dukkan matakan dokoki da ke tsara tsara wannan bangare na bada ilimi kuma bangaren waɗannan dokoki an tsaida tun a shekara 1997 sakin mara kan farashin kuɗin karatu idan gwamnati tana son mu koma a ma'aikatar kasuwanci gwamnati ta fito karara ta faɗi a wannan kenan wani mataki ne za mu ɗauka game da dokoki da ke daidaita kasuwanci Biyo bayan sallar layya kasuwar fatu ta kwanta a ƙasar Nijar. Kasuwar na fuskantar matsaloli da ke da alaƙa da rufewar iyakoki a dalilin cutar coronavirus. Farashin fata da ke tsakanin jika uku zuwa jika hudu ya yi waras a kwanakin nan. Bubakar Bello mai kasuwancin fata ya bayyana ma a shi shina halin da ake ciki inda ya ce eh, an kawo ma dan fata ashirin akalla a samu da uku da kware ko da hudu duk yamma tsatsa ha gaita nan daji da ka sa ta suwa abin da ƙara bata fata ta corona ita bata fata ba mai ɗauka fata ta turai yan ka sai sai dai ka ba masu jima kafa su je ko a kai ta a babbake wani wuri ga bara abin da samu adadin fata na samu kwara dubu hudu bari na samu dubu ɗaya saboda ba ta yi ka gaita nan zuzun bugi ka gane nan duka ta zagi masu hida ba su hida ba fata guda mun sai ta dala saba'in ta kwarai wanda sa ku gishiri ya taho mun cinta muna sai ɗari ɗari amma shan da mun sai jika uku uku wallahi har jika hudu sai dan fata guda. wan sakin sallar layya a kai ake soma sayar da fata to amman 'yan shekaru ke ga da masana'antar jima a ta take fuskantar matsala misali fatar da ke jika uku da rabi ko jika hudu kudin sefa a yanzu ana sayanta dala 20 ko kuma 30 a nan yamme a cewar shugaban masu jima na gamkale ga bayanin da yahaya tanko ma musa hassan inda ya ce da hwata tana da balar saboda kayan hwata da ake yi suna da balar wurin saye to yanzu wasu kaya shin ta buga na laida in ka gane su in baka sani ba za ka hwata ce za a saida maka su a matsayin hwata sai ka saye sai ka ga roba ce sannan kuma wajen hida ba tsaya a bidi waɗanda sun ka iya hida sosai hwata wadda duk ta hude in saka za a yi aka ɗauko model da an kaga huda sai a kauce in santir za a yi ma da huda ta zo ga wajen santir ɗin aikin ba ta yi har ka kwata shekara hudu za kuwa yanzu sai dai mu ci alhamdulillah dan da mu aikin muna bamu da wani aiki sai shi bamu iya bari ne dan da a da in kai gyala kwata ana jiran ka da ita amma yanzu misali mangaza uku gare mu cike ko wace hun mangaza a kowadda mata hida dubu ɗari tana nan aje ba mu saida ba mutanen mali suna saye gare mu saboda suna yin ɗakuna da ita da harkar dai sai dai a ci alhamdulillah A jimilce yanayin kiwon lafiyar dabbobi na kan kyaukyawar turba ƙalƙashin bin sau da ƙafa a gundumar cinta baradan jihar tawa haka dai isa musa tazar daraktan ma'aikatar ilibaji ta gundumar cinta ya faɗa 'yan cututtukan da aka ƙididdige ma'aikatar ta ɗauɗawainiyar magance su ga fasar bayanin da isa musa tazar da ya ma wakilinmu alamin washar ya aiko. Dangance da lafiyar dabbobi ana iya cewa abun da sauki-sauki, saboda duka 'yan cututtukan da dabbobi suke fama da su waɗanda muka sani ne. Kuma jami'an kiwon lafiya na dabbobi suna aiki akai-akai na ɗaukar ɗawainiya. Wuraren da muka samu cututtukan dabbobi mun ciyo kansu ta dalilin ƙoƙarin da jami'an kiwon lafiya na dabbobi suke yi. Cutar da tafi damun dabbobi ita ce majina da bamu da allurar rigakafin ta a nan Nijar da ke halaka dabbobi. dabbobi a wannan yankin na da sai kuma wata cuta da ke takura ma dabbobi amma tare da jami'ai da isasshen maganin da muke da shi mun tunkare wannan cutar studio kalangu tafiyar yanayin Nijar daga kiwon lafiyar dabbobi bari mu karkata kiwon lafiyar al'umma. Gwamnatin kasar Amurka a jiya ya baiwa mahukuntan kasar Nijar gudunmuwar sinadarin alluran rigakafin cutar coronavirus kwalba dubu ɗari da hamsin Samfarin kirar Johnson da Johnson a rawaitar kamfanin dillancin labaru na ƙasar Nijar ANP na ranar Laraba 21 ga watan Yuli wannan taimakon da aka bayar a kan tsarin sauƙaƙawar COVAX zubin farko ne na alkawalin zubin fiye da kwalba 300 da aka tanada baiwa ƙasar Nijar domin ƙara gagauta shaushawar al'umma ga kokowa da allobar a rawaitar majiyar guda. tun hararen shekara 2020 da aka yi a garin inatas ja tilaberi an mayar da harabar meri ɗin a garin ayeru a cewar magajin garin mahimman shugabannin karamar hukumar na rayuwarsu ne a ayeru tare da waɗanda suka gudu daga kwamitin wanda suka kai dubu goma sha biyar a cikin wannan halin ko kaka ake yin takardun 'yan ƙasar ga amsar da alhamadu isadlak magajin garin inatas ya yi. Nous avons placé des cahiers de récréation au niveau de... aje littattafan rubutawa a kowane kauye akwai kuma masu rubutawa, dukansu suna a yaro domin sun baro su Wanda ke da buƙatar a yi masa takardar aihuwa misali ko ta aure ko kuma ta rasuwa zai zo tare da shugaban kabilarsa ya ga jami'i mai kula da takardun ƙasa ya yi masa wata takardar kidaya. ta la'akari da cibiyar girgam na tushe. Idan aka haifi mutum a ayaru, ayaru ce ke yi masa takardar aihuwa ba ina tas ba. Domin waɗanda ke ayaru sun sami damar zuwa asibiti inda ake so tattalin rubuta sunan yaro da sauran bayanai bayan haka ma'aikatar magajin garin ayaru ke ba da takardar aihuwa domin a ayaru ne aika aihu mutuna a gaida su mana shina da fasara kaɗan-kaɗan kwanciyar hankali ta soma girkuwa a garin fantiyo da ke cikin jihar tilaberi bakin iyaka da burkina faso abin tunasarwa al'ummomin wannan garin so da dama suka fuskanci hare-haren masu ɗauke da makamai da ba a tantance ba a ranar bakwai ga watan yuli aka kai hari na ƙarshe a nan wanda aka wa wata iglesia inda aka kashe mutane kuma aka ɓannata kayayyaki yau a faɗar wata majiyar garin al'ummomin na gudanar da bukatunsu ba wata damuwa sojoji na a wurin kuma suna sitirin kai kawo cikin karkarar sai dai da damansu ba su yi wato laye ba ganin wato dalilin dabbobin nasu da wasu mutane da ba a tantance ba suka yi awon gaba da su a yayin haraharan a faɗar majiyar guda. Ma'amula tsakanin holisai masu kula da kawo daidaiton zirga-zirga da su da direbobin taksi na da matsala wani lokaci. ba ya za ka ɗan taksi ya zargi jami'in polis da zarcewa da matsayin nasa yanayin da salisu salamatu mai rikon kwarya na shugaban biron cap wata kungiya mai taimakawa jami'an tsaron ƙasar niger ta yi ma kaico ga fasarar bayanin da tama evelyn dangzume Mun kaddamar da ayyuka da dama game da musanya tsakanin jami'an tsaro da kungiyoyin fararen hula mutane 'yan sanda kaɗai ne suke gani a dunkule alhali su ma 'yan sanda suna nan suna neman hanyoyin sanya hannu kan waɗannan mutane masu aikata wannan laifi ga 'yan taksi da suke tunanin 'yan sanda suna da karne biyu na gaskiya da na banza kenan idan suna tunanin su ma suna fama da irin wannan damfara na waɗannan karne biyu mafita shine na kai wannan takarda da aka basu da suke ganin ta banza maza ce kuma su kai ga ofishin kula da harkokin tsaro da zai gudanar da bincike domin kokarin dakile irin waɗannan mutane da ke bata sunan 'yan sanda kuma suke hana 'yan ƙasa su tafiyar da harkokinsu yadda ya kamata. Shirin tsarin ciyarwa a makaranta wanda aka fi sani da kantin Escolar shiri ne da aka fusa'anta da dadewa tun shekara ta 1968 inda ake tallafawa makarantun da yan makiyaya ke ciki da abinci. kusan wa'annan makarantu na da wani yanayi na musamman kasancewar uwayen yaran makiyaya ne kuma suna yawan kai da kawo. Dangance da rashin zaman su wuri guda sai aka girka musu makarantun kantin Escolar. Wannan shi shine tushen dalilin girkin wa'annan makarantun. Tafiya na tafiya sai gwamnati ya yaɗaɗa wa'annan kantin iskolar a cikin karkarun da ke da manoma. To yaya halin yake kasancewa a yanzu a Nijar baki ɗaya ko a nan Yamai ana samun makarantun da ake da irin wannan shiri na kantin scolaire? Yau muna kan kaso goma sha biyu cikin ɗari a faɗin ƙasa bisa ga lamarin ciyarwa a makarantu. Muna da makarantun kantin iskolar dubu biyu da ɗari shida da biyu masu kumshi da ɗalibai dubu ɗari hudu da hamsin da biyar da ɗari biyar da hamsin da tara cikinsu akwai ɗiya mata dubu biyu da biyar da ɗaya. A nan yame makarantun koyar da ƙwaraya ne kaɗai ke samun amfanin tallafawa da abinci a makaranta misali makarantun kurame da marasa gani. A takaice yaya waɗannan kantin skolar suke tafiya? Gwamnati shi ke tabbatar da samun kayan miya da abinci a cikin kantin ɗin da suke samun tallafin fam. A kowace kantin akwai ma'aikatan da ke dafawa yaran abinci inda awon abin dafawar na daidai da yawan ɗaliban. A makarantar ne yara ke cin abincin. An kuka ɗau makarantun kantin na yan makiyaya. Yaran a makarantar suke rayuwa. Kenan tilas a nan sai an ta gudana da dafuwa har sau uku. Amfanin kantin shine girkin kyakkyawar mu'amala tsakanin yana. Mu kuma gurin gurinmu hakika ko da yake sharuɗan da ake bi a ƙasar Nijar na girka kantin ɗin sharuɗa ne da ke kan gimshikin batun ɗiyan makyaya ƙaramcin ilmantarwa rashin samun shiga makaranta da sauransu to amma an ana son tallafawa makaranta samun shigarta da ingancin ilmantarwa inda gwamnati na da hali kamata ya yi a girka kantin ko ina abin da ya sauka kenan masu sauraro a madadin saini isaka da ya daidaita muku seti kuka ji mu nina kudan banan da arlit malaman mangun ke muku sallama a huta lafiya ya ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish ha ba nafisa aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke na sani duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba haba tsaya yaya ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadin ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba. An ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo. To ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi. Ya kamata ki san ciwon kanki. Kullum ina ƙara jin hankalinki. A duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa